يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ba haka Allah cikin ikon yau muna ranar 27 ga watan shida shekara ta 1435 da shijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar ga watan hudu shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fitaccen malami abdullahi bin muhammad bin fodi allah ya ji kansa da rahama muna nan a shafi na sha ɗaya inda za mu karance sadarori biyun ƙarshen mu ɗan goya da gutsire kuma na sadara da take wato anin shafi na sha biyu mala yake cewa ko da ke kafin sadarorin ƙarshe guda biyu yake cewa wa ya liman liman rahu sadara ta hudu kenan ko wa ya liman liman rahu fi shamsi kuma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa da wanda ya gan shi a rana tahawwal ila dhilli tashi daga nan koma inuwa ko bar inda kake cikin rana zuwa inda inuwa take fa innal qiyama fi shamsi haƙiƙa tabbata cikin rana ka zauna ka ɗau lokaci mai tsaho maƙa'adu shaitani zama ne a gurin zaman shaidan wa kana amuru bi ikrami da shaiba kuma manzo ya kasance yana umarni da amartaba a girmama a darajanta wanda yake da furfura wa hamil qur'ani da makarancin alqur'ani wanda ke haddace da shi wa dhis sultanil amma sai aka sa dhis sultanil ya sa akwai mimun kafin kafin ɗinnan wa dhis sultanil muqsit kuma yana umarni da wato ainihin a girmama wanda yake ma'abocin sarauta ko shugabanci wanda yake da adalci kuma wa ƙala kuma yace, ce mallam yarham sagirana duk wanda bai ji ƙan mu ba walami waƙir kabirana kuma bai girmama babbanmu ba falaisa minna bai tare da mu al'ummar musulmi baya kan tsarin sunnar manzanmu baya kan tarbiyyarmu za mu koma gaba farko mala ya fara da cewa wa ya liman ya rahu fi shamsi manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa da wanda ya gan shi a rana tahawwal ila dhilli canza guri tashi daga inda kake zuwa inuwa fa innal qiyama haƙiƙa tsaiwa ko tabbata fi shamsi a cikin rana maq'adu shaytani zama ne a gurin zaman shaitan wannan gaba da malam ya faɗa ta samo asali daga hadisin da karɓo daga qais dan abi hazim daga babansa yake cewa ra'anin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa ana ƙa'idun fi shamsi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ganni zaune a cikin rana mana ya ganni ina zaune a inda rana take faƙala ta hawwal ila zilli sai ya da ni tashi daga inda kake zuwa inuwa a wani lafazin wannan ruwayar ita ruwayar imam hakim ce da mawaninsa akwai lafazi da ke cikin al'adabul mufrad na imam bukhari da yake cewa ya zo gurin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi manzo na hudu ba sai manzo ya ga yana zaune a rana sai ya ce da shi tashi daga inda kake cikin rana koma inuwa kuma likitoci na zamani sun tabbatar da cewa zama a inda yake tsakar rana ka ɗau lokaci mai tsaho a cikin ranar musamman ga wanda yake babu sutura a jikinsa irin yadda wasu suke cire riga daga su sai wando to zama a cikin rana ta irin wannan salo ya tabbata a likitance yana taso da cutar kansa a jiki ina haifarwa jiki musamman fata cutar kansa so da ba a san mutum ya ɗauki lokaci mai tsaho cikin rana musamman wanda zai zama ba wani abu yake na motsa jiki a cikin ranar ba ma to da muka kallo wannan ko da wannan magana ta likitoci ko babu ita tunda dai wanda ake wa wahayi wanda bai faɗar son zuciya manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu banda zama gurin rana ko a canza daga inda yake da rana a koma inuwa to magana ta ƙare sannan kuma dai daga ibn buraida daga babansa yake cewa haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama naha an yuqada na dhilli wash-shamsi haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya hana a zauna tsakanin inuwa da rana wani sashin na jikin mutum yana inuwa wani sashin yana rana domin jikin zai rika baka yanayi guda biyu wani yanayin yana ba da zafi wani gurin yana ba da sanyi su da ka za a iya samun matsala ibnu maja ya shi wannan ya cewa manzo ya hana a zauna tsakanin inuwa da rana a cikin kitabul adab na sunan nasa a babin da yake magana akan zama tsakanin inuwa da rana kuma an karɓo daga abi iya <clears throat> daga wani mutum cikin wato ainihin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi naha an yujlasa bayna dhahi wa dhilli annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya hana a zauna a tsakanin hasken rana da kuma inda inuwa take mutum ya zama wani bangare na jikinsa a rana wani sashi kuma inuwa wa kuma ya kara da cewa majlisu shaitan zama a cikin rana zama ne a gurin zaman shaidan to waɗannan hadisai su malam ya duba itattara yake gaya mana cewar manzo sallallahu alaihi sallama yana cewa da wanda ya gani a rana tashi daga inda kake zuwa inuwa hakika zama a cikin gurin da yake rana ce zama ne a gurin zaman shaidan kuma ya tabbata a hadisi cewa wanda duk ikwai-kwai wani to ya zama tare da shi sau da haka ya zama a tsarin koro addinin musulunci bai halatta ga musulmi ikwaikwayi arne ko ikwai-kwai shaidan shi yasa ma manzo a wani hadisi yake cewa idan ɗayan ku zai sa takalmi to ko dai ya sa su duka ko kuma ya cire su duka kada ɗayan ku in ji hajji ce kada ɗayan ku ya tafiya da takalmi kafa ɗaya ko dai ya sa su duka ko kuma ya cire su duka haƙiƙa shaidan shine yake tafiya da kafa ɗaya kaga nan ma ya hana akwai kwai shaidan to akwai hadisai da gurare daban-daban da tsarin kwarwar addinin musulunci musulunci ya haramta musulmi ikwakwai shaidan shi yasa ma aka hana a sanya wa jaki ƙararrawa irin yadda ake dinna ga an sa jaki ƙararrawa yana tafi tana ƙalan ƙalan ƙalan ƙalan annabi yake cewa duk matafiyan da suke tattare da ƙararrawa to rukunin tafiya su sukan yi tafiya tare da shaidan da haka duk abubuwan da suke da alaƙa da shaidan ko suka dangance shi ko suka danganci kafirai ga musulmi bai halatta ikwaikwaye su ba da haka kuma kamar yadda muka ji ko ba ma kwaikwayon shaidan kasancewar zama a cikin gurin ina iya haifar da cuta ga gangar jiki kai kuma ba san da wannan ba ba gaya mana zama a nan ina zama kwaikwayon shaidan ba ba gaya mana wannan zai iya haifar da cuta ba ai ga kai kanka a jikinka yanayin da jiki ike baka a lokacin da kake tsakar rana ba daidai yake ba da abin da jiki ke baka a lokacin da kake cikin inuwa kuma ga shi wani hadisin ya tabbata na manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan ko wa li zawjika alayka haqqan wa li zawrika alayka haqqan fa a'ti kulli dhi haqqin haqqan manzo yake cewa ubangijinka yana da haƙƙi a kanka kai ma kanka gangar jikinka tana da haƙƙi a kanka ina daga cikin haƙƙin gangar jiki ga mai jikin isa ta a inuwa ba isa ta a rana ba domin rana ba daɗi ba ce in dai ba lokacin hantsi da jikin ike buƙatar ta irin wannan lokaci amma lokacin da ta take take da ƙuna to maimakon ta wato ƙarar jiki da wani abu sai dai ta cutar da shi su da ba a san mutum ya zauna ya tabbata cikin rana in yi haka bai baiwa jikinsa haƙƙinsa ba kuma in yi haka ya kwaikwayi shaidan kuma zai iya jefa kansa zuwa ga cuta ba haka sai mala ya ci gaba cewa wa ya amuru wa kana ya amuru bi ikrami da shaiba kuma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana umarni da martaba da girmama wanda yake da furfura ashaiba ita ce furfura ko ka ce ashaib wa hamilil qur'an da kuma wanda yake haddace da alqur'ani wa dhi sultanil muqsit da kuma ma'abocin sarauta mai adalci wannan gaba da malam ya kawo abu kinana Allah ya yarda da shi ya ji kansa da rahama yake cewa daga ash'ari ya ce inna min ijlalillahi ina daga wato ainihin girmama Allah da martaba shi da darajar tashi ikrami da shaibatul muslim girmama mutumin da yake da furfura musulmi girma musulmin da yake da furfura ya tsufa a kan bin Allah da biyayya gare shi to abu ne wanda yake da alaka da girmama ubangijin da wannan bawan ya tsufa kan binsa domin wanda yake yi da Allah yake ganin daraja Allah abin a ga darajarsa ne sannan ya ce wa hamilil Kur'ani da mahaddacin alqur'ani ibabu ko shakka mahaddacin alqur'ani ya cancanci girmamawa da darajantawa domin ba kai a matsayinka na mutum ba da in ka girmama shi mutum ne ya girmama mutum hatta mala'ikun da Allah subhanahu wata'ala ya martaba su ya tsarkake su daga yin sabo manzo ya gaya mana cewar suna girmama mahaddacin alkur'ani don manzo yana cewa haƙiƙa gwani na gwanaye game da sanin alkur'ani a duk inda yake tafe yana tare da mala'ikun Allah matafiya masu biyayya masu daraja su suke raka shi su suke take masa baya sannan manzo yake cewa wanda kuma yake karanta alkur'ani yana inda inda ina da kyar da kyar wani gurin a karanta daidai wani gurin a kuskure manzo ya ce wannan kuma yana da lada biyu ladan wahalar da yake sha a inda ya wahala da ladan dacen da i a inda ya dace kaga makaranta alkur'ani babu asara a tare da shi ko yana karantawa da kyar da kyar ina shan wuya ballantana kuma ya gwanance ya zama gwani na gwanaye a ciki to wanda aka tare da mala'ika ike take mabaya ike raka shi to ina ga kai da baka kai mala'ika ban an ce ka girmama shi babu ko shakka wannan ya cancanci darajantawa kuma zai samu daraja ne albarkacin abin da yake haddace da shi na zancen Allah zancen da babu yashi shi sau da aka martaba mai alkur'ani ko masanin alkur'ani martaba wanda ya saukar da alkur'anin ne ganin daraja alkur'anin ci kamar yadda ya wulakanta mai wannan wulakanci ne ga ƙur'ani wulakanci ne ga wanda ya ɗauki alkur'ani da daraja to sannan ya ci gaba a hadisin ya ce gairal ghali fihi amma shi ma makarancin alkur'anin da aka ce a girmama din kada ya zama mai wuce gona da iri game da ƙur'ani malamai sukan ba da misalin masu wuce gona da iri wajen ƙur'anin masu karanta shi ta salon gaggawa da saurin da har za su riƙa ɓanna a ciki za ka na karanta kai za ka ce tattabara ce take kuka ya je aya ba daɗi ba daɗaɗawa ta wannan wuce gona da iri na karatu a sanya ma zai kai inda zai kai ba zai karanta shi daidai ba ko ya kuskure ba zai dawo ba zai gyara ba to ba irin wannan aka ce a girmama don wannan maimakon martaba ƙwa'ani ma wulaƙanta shi yake haka malamai suke cewa na daga cikin wulakanta alkur'ani sa gaba ba inda ya ce a sa gaba ba kamar yadda wasu suke amfani da shi a matsayin abincin abinci ƙur'anin za su sa a rubuta da jini ko ka karanta shi da baya da baya Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin a fara da alamin rabbi alhamdi ana tafiyar da shi a birkice har a ce wai akwai yasin mai da baya da baya babu wata yasin mai da baya da baya alqur'ani kai ne dai mai da baya da baya amma ba qur'anin Allah ba to wanda yake wannan duk gwaninta su da su da iya karanta baki alqur'ani a banza saboda ba qur'ani yake karanta ba tashin qur'ani yake daga yadda yake zuwa wani abu da ballantana har a tunanin cewa wai qur'ani zai zama abin da za a iya amfani da shi a bazama wani daji ko a halaka wani wanda alkur'ani Allah bai saukar da shi ba dan ya zama halaka a kamata yi a yi amfani da shi ta yadda Allah ya ce dan ya zama waraka da shirya alif lamin zalikal kitabu la raiba fihi Allah ya ce hudan lil muttaqin shirya ce ga bayan da suke jin tsoron Allah to abi da shi ta salon da yake shirya dan bayi su samu tsoron Allah su kuma kubuta tsira su samu waraka daga gare shi amma da zai rubuta shi da jini ko karanta ana jefa takardar baya ko wani abin da ya kama da haka to wannan ko kusa inda qur'ani yi daban inda suka yi daban ba irin su ake nufi ba walal jafi anhu ba kuma wanda ya watsi da shi ba baya aiki da shi wanda ya zamanto abin da yake karantawa na bayanin qur'ani na a yi kaza a yi gaskiya a yi amana a yi haƙuri a yi adalci a ji kunya a yi kaza a bar cuta a bar zalunci a bar wato ainihin ha'inci a bar kaza a bar kaza amma ya zama waɗannan su ne ababen yinsa wanda kuma aka ce ayin su ne abubuwan da baya yi to wannan ba kowa bane ba komai bane in ka banzatar da shi baka banzatar da kowa ba banza ka mazatar saboda ba ƙur'ani ne a gabansa ƙur'anin kawai bakin ike ma'amala da shi kuma bakin ma ba ta san da ya dace ba su da haka abinda ake so da wanda ya san alƙur'ani ya zama hujja a gare shi ba ya zama hujja a kansa ba wa ikrami da sultanin makusit da kuma girmama ma'abocin sarauta mai adalci ba wanda Allah ya bashi muƙami imma ya zama a mukamin da aka fi sani a matsayin a gargajiyance a ce sarki ko hakimi ko dakaci ko mai unguwa a ko a yayance a yanayi na yayi na zamani shugaban ƙasa ne ko gwamna ko kuma shugaban ƙaramar hukuma ko kansila daga dai matsayin da ake ɗauka a baiwa mutum don ya riƙe ragamar matafiyar da al'amuran al'umma to muddin ina kwatanta adalci ina kamanta gaskiya to haƙƙi ne a kan wato bayan Allah su girmama shi su darajanta shi su ga kimarsa da darajarsa saboda wanda yake tsayar da adalci ya tsayar da abin da ubangiji ya faɗa yana cikin bayan da Allah yake ƙauna domin Allah ya cewa wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin ku yi adalci haƙiƙa Allah yana son bayan da suke da adalci to kai awa ka ce ba ka san bayin da Allah yake so in ma ka ƙesuwa ka cuta kanka saboda babu abin da zai tauye su don Allah yana yi da su don kai ba ka yi da su a banza da ka to ba wanda yake da kwatanta adalci a cikin shugabanni haƙƙin da yake da shi akan waɗanda yake shugabanta su girmama shi su darajanta shi babu ko shakka ya dace a girmama wanda ya siffatu da sufofin 'yan aljanna a martaba shi a wato ainihin ba shi kima da matsayi imam muslim allah ji kansa da rahama ya rawaici hadisi wanda a karɓo shi daga iya ɗan himar allah yadda da shi yake cewa samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙul na ji manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa ahalul jannati thalatha yan aljanna samfuri uku ne zo sultanin muqsid ko dai ka ga mai sarauta mai mukami shugaba wanda yake mai adalci wani na daga cikin bayin Allah da Allah yake sawa aljanna muwaffaq wanda aka datar da shi da yin daidai da biyewa gaskiya wa rajulun rahimun raqiqul qalbi na biyunsu shine mutumin da yake da jin kai mai tattausar zuciya mara kaushi ga dukkan likulli zai kurba wa muslim ga dukkan wani makusanci gare shi da kuma dukkan wani muslim ina da sauƙin kai ina da taushin zuciya ga dukkan muslim idan ya ga wanda ya kamata ya tausaya wa zai tausaya masa ko yana da kusanci da shi na jini ko bai da kusanci da shi ko yana da alaƙa da shi ta dab da dab makotaka ko abokantaka ko ba shi da shi in dai musulmi ne ya cancanci bukatar ɗauki da agaji zai masa zai tausaya masa to haka ake so bawa musulmi ya kasance mutum mai jin ƙai mai sassauci wanda yake da wato zuciya mai ganin wato anin tausayi ko take jin tausayi na wanda yake bukatar a tausaya masa so da aka fituwa da kaushin hali ba abin murna ba ne ba abin farin ciki ba ne ba burgewa ba ce wa afifin muta'affifin zo'iyan manzo ya ce da kuma mutumin da yake kamamme mai kokarin kame kai ga kuma Allah ya masa yawan iyali ga iyalai amma kuma bai yadda ije roƙo ba bai yadda ya je ya mai da kansa ba kowa ya ba gurin jama'a yau ina gurin wancan gobe yana gidan wancan a'a allan da ya bashi iyalan nan shi zai bashi abin da zai ba su su ci ya yadda a haka ifafutuka abin da ya samu allah ya sa albarka ya zo da shi amma maganar wannan iyalin yawansu isa zama masa makamin tafiya bara bai taso ba to wannan daga cikin bayan da Allah yake sawa aljanna Allah ka sa mu cikin su to idan muka kalli wannan hadisi ya gaya mana cikin waɗanda manzo ya fara faɗowa shugaba mai adalci ina cikin samfurin 'yan aljanna kuma hadisi na gaya mana cewar ma'abocin adalci cikin shugabanni abin a martaba ne shi ma na hadisin kun gana da fito mana da abin sarari da fili dangane da kuma shi makarancin alkur'ani da manzo ya ce abin a girmama shi ne babu ko shakka a hadisin da aka karɓo daga sahabin annabi Uthman ɗan Affan Allah ya da shi wanda Imam al-Bukhari ya rawaita Uthman ɗan Affan yana cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama mafi alkhairun mafificin ku ko al'umma ta da kuka fifici kowace al'umma ko kuma a cikin ku wanda ya fi kowa shine wanda ya koyi littafin Allah al-Qur'ani ya iya wa allama kuma ya koya wani wanda bai iya ba shi to kun ga duk wani da fito mana da daraja da kima da matsayi na mutumin da yake masanin alqur'ani koyo yake ko koyarwa yake duka masu kima ne masu martaba ne saboda haka wannan hadisi ko waɗannan dalilai suna tabbatar mana da cewa lalle ma abocin alqur'ani abin a girmama shi ne abin a martaba shi ne mai furfura da aka ce a girmama shi ya cancanci ɗaukaka da girmamawa da ganin daraja musamman da aka ce ma'abocin furfura furfura ba ta yin kanta kuma lokaci ne da ita annabi ibrahim alaihi salam lokacin da allah ya tsiran masa da furfura a ka sai ke tambayar ubangiji ya ubangiji mai kenan wannan kuma yanar gashi na yana fari sai ubangiji ya ce ya ibrahim nutsuwa kenan wannan gashin da kake gani shine nutsuwa ma'ana yaro baya yi mai ƙuruciya baya yi in ka ga mai wannan da wannan to kuma wani abu ne daban akwai halitta da ko kuma wanda lili da kan sa ka da mai ƙuruciya da furfura to ba zai za ka da shi a mu'amala irin mu'amalar wanda yake da girma da shekaru kuma da furfura ba ba ɗaya suke ba saboda haka furfura alama ce ta nutsuwa wanda duk kaga ya kai mazalin ya furfura bai nutsu ba to ka shafa fatiha ba shi da ranar nutsuwa an yi asara satini to kaga wanda yake kintsatse nutsatse wanda Allah ya bashi gogayya da sanin rayuwa ya ci amarta bashi domin za a karu da abin da Allah ya masa na baiwa sanin yau da gobe da fahimtar rayuwa shi yasa hatta a tsarin kwarwa addinin musulunci manzo yake cewa idan za a nada jagora a matsayin limamin masallaci wanda zai jagoranci al'umma sallah wajen gana da ubangiji yace a sa mafi karatun alqur'ani idan sun yi daidai a wajen karatu alqur'ani a gabatar da wanda yake sauran sanin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam in sun yi daidai a duba waye fi tsawon shekaru a cikin su. waye ya girma wani wannan rayuwar ta yau da gobe tana bai wa mutum abin da wanda bai taka matsayin da ya taka bai tura ka yau da gobe tana da tasiri fahimtar rayuwa wani abu ne akwai abin da ba a littafi za a karanta ba yau da gobe ce take gadar da shi shi yasa ake son dan gama shugabanci a gurin wanda ya samu gogayyar rayuwa kuma yake da ilimi da basira wanda yanzu kuma kokari ake a barar da wannan damar mahaukata a ba 'yan masu jini a jika kuma su suka ballo abubuwa su suka fi wato yanin zama 'yan barota to ka ɗauka ka bai mai ƙuruciya wanda bai gama sanin ciwon kansa ba ka ce kuma shugabanci jama'a to zai maka ba daidai ba su sulaka wannan girma da daraja da matsayi da Allah yake wa masu shekaru to abin a martaba wanda Allah ya martaba ne a ga girman wanda Allah ya ba shi girma to shi yasa malai ka mana wannan cewa daga cikin koro addinin musulunci na daga cikin abin da manzo ya tafi ba al'umma akai mutumin da ya samu girma na shekaru to a kaddara wannan matsayin da Allah ya masa kada a wulakanta shi sai malai ya ci gaba cewa wa qala kuma manzo ya ce man lam yarham sagirana wanda bai ji kan karamin mu ba wanda bai tausaya wa na kasan mu ba walam yuwaqqir kabirana kuma bai girmama babbanmu ba falaisa minna wannan baya tare da mu bai kan turbar koyarwa addininmu na musulunci game da wannan malam imam al-bukhari Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafinsa al mufrad ya yi babi da ya kira shi da suna babu fadlil kabir babin da ke bayani akan martaba da darajar babba mai shekaru ya kawo hadisi wanda karɓo daga abi kusait shi kuma daga abi huraira Allah ya da shi ya ce anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ƙala manzo ya ce mallam yarham sagirana duk wanda bai ji kan mu ba wanda bai tausaya wa ƙaramin cikinmu ba wa ya arif haqqa kabirina kuma ya zama yana da masaniyar haƙƙin babban cikinmu na girmama shi saboda Allah ya masa girma da shekaru faraisa minna to wannan baya tare da mu bai cikinmu mu musulmi domin ba akan tsarin korwa addinin mu yake ba da ka tsarin korwa addinin mu shine kaga girman mai girma ka baiwa mai matsayi matsayin da Allah ya bashi ka kuma tausaya wa na ƙasa ka ji kansa ba ka zama wato mai taka shi ba har a rika maka take da kowa ka taka ya tabu to duk wanda ya juri taka wasu watan wani za taka shi haka tsara rayuwar take amma ka ɗauki salon wato tausayawa na ƙasa ka ga girman na gaba babba mai shekaru wani shine koyarwa addininmu na musulunci sannan kuma har wa yau an karɓo daga abdullahi ɗan amur ɗan as Allah ya da shi yana mai danganta wa ina mai danganta magana da zai faɗa zuwa ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah annabi Muhammad ya ce mallam yarham sagirana wanda bai ji kan mu ba wa ya arif haƙƙa kabirina kuma ya san haƙƙin babban cikinmu falaisa minna baya tare da mu baya cikin tsarin kwarwa addinin mu banda wannan hadisi na abdullahi dan amr dan as har wayo an karɓo daga ibnu abi nujay cewar ya je abdullahi dan amir ina zantar da hadisi daga abdullahi dan amr dan as ina mai dangantawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin hadisin da muka faɗa man lam yarham sagirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna kuma an karɓo hadisi daga amr dan shu'aib daga babansa da kakansa ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce laisa minna mallam ya arif haƙa kabirina an fara faɗan laisa minna ɗin maimakon mallam ya rahamsa na. kusa ka ce laisa minna bai tare da mu ba cikin tsarin tafiyar mu yake ba waye mallam ya arif haqqa kabirina wanda bai san haƙƙin babban cikin mu ba wa yarham sagirana kuma bai ji dan ƙananan cikin mu ba banda wannan akwai hadisi da aka karɓo daga abi umama shi ma cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man lam yarham sagirana wanda bai ji kan karamin mu ba wa yujilla kabirana kuma ya zama yana girmama babban mu ba wanda bai girmama babban mu fa laysa minna to shi ma bai tare da duk waɗannan lafuza na hadisin da kuma yadda aka jiyo daga sahabbai daban-daban cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ina tabbatar mana da girman al'amar a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ya eh, wani ba kauye ya zo ya ga wato ani manzo ya sumbanci yaro ƙarami imma hassan imma hussein sai mamaki ya kama shi ita au ku har tsotsan ma yara kuke yi a nan binni ko yara ma har su ake saboda so da ja a jiki sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ai duk wanda bai ji kan bayan Allah da ke ban ƙasa ba to ubangijin da ke sama da bayi ba zai ji kansa ba sai manzo nuna cewar tausayawa na ƙasa dalili ne na kai kuma ubangiji da ke sama da kai tausaya maka ai duk matsayinka duk ɗaukaka ka da kake jin ka ubangiji ya fi ka to idan ka tausaya wanda yake karkashin ka na ƙasa da kai kai kuma da kake ƙasa da ubangiji sai tausaya maka kaga ashe riba ce gare ka in ka tausaya wa na ƙasa za ka dace da samun tausayin ubangiji to abin da yake tausaya wa na ƙasa taimaka masa kan abin da ba zai iya ba ya kai gare shi sannan kuma da tsora shi kan abin da zai zama daidai don shi ma zuwa gaba a yi sha'awar rayuwarsa tsora shi kan tarbiyyar da ta dace bi da shi ta salon da ya kamata shi yasa ya tabbata manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda yake wa manya sallama haka yake wa yara kuma yakan wato ainihin jiya yara a jiki hayye wasa da su tun daga shi har yana tambayar tsintsin kanin anas ya aba umair ma fa'alan nughair ya kai baban umair ya yau wani hali tsintsinka yake ciki kaga ka tambayi yaro tsintsinsa zai ga gima ka da daraja so da ka damu da abin da ya damu da shi to nan daga cikin tausaya wa yaro da jansa a jiki ga shafa kan yaro shi ma na daga cikin abin da yake sa ije yana kaunar ka yana son alama ce ta tausayi sumbanta yara alama ce ta tausayi sa su dariya ka faranta musu rai to duk daga cikin wato ainihin tausaya wa karami in kuma ya zo a kwatace zai tsallaka haka gara tsallakar da shi ba ka sa shi a gaba kana kallo ya ka gani fada zai ko kuma zai tsallake ba in ya fada kai dariya sannan ka tsamo shi baka kyauta ba to da ka taimaka ya fada da ka taimaka tun ka ya fada da ba sama ka ba to duk irin waɗannan abubuwan ga su nan birjik da yake nuna tausayawa na ƙasa da wato anin jin kai a gare shi shi kuma babba in ya kai shekarun da ba zai iya kansa wani abu taimaka masa yi a so nawa za ga mutumin da zai iya tsallake maka drainage ɗin da ya kai wato anin sai an ja da baya an to a tsallake shi a gujama. amma yanzu ga kwatar da bata wuce wato ainihin ɗan taƙi ba in ya ɗan kamar kamar zai tsalaka sai da ta irin yadda yaro yake yi saboda girma ya zo to kama shi ya miƙa ɗayar ya aji sannan ya ɗauko ɗayar ya aji ka taimaka masa ka girmama shi ka ga girmansa ka darjanta shi a tsawa yake kana wani abu saurare shi kar ka ɗauka cewa ai ba shi haife ka ba kai ma naka da ya haifa da ya haife kan zai iya samun kansa a gurin waɗanda ba su haifa ba kuma yana so su girmama shi so da to haƙƙi ne ka ga darajarsa ka saurari maganarsa ka ƙaddara shi shi ya sa. sahaban annabi abu huraira allah ya da shi wata rana da ya ga wani saurayi tare da wani tsoho suna tafi sai yake tambayar saurayi ce ya kuke da wannan bawan allah sai ce ai babana ne sai su to kakka zauna kafin ya zauna a gudu kakka wuce gaba yana biye da kai a ba ka zama kai kake biye da shi kai za ka yi mazagi ba shi zai mazagi ba kaga duk wanda nuna girmama na gaba to ba sai lalle babanka ba wanda yake da shekaru irin na babanka ba bane aminin babanka ko abokin babanka babanka ne idan da ganin darajar babanka ya kamata ka ga darajar abokansa saboda wanda yake ganin kima yake jin wasu ne ai su yi abota da su su da ka to irin wannan duk abin da ka san zaka iya mahaifinka ya dawo dauke da kaya ka karbo shi to wanka ga abokin baban ka ma karbo shi wanda irin waɗannan abubuwan duk an rasa su yanzu sai ga in da ka ga ya karbo ka to na babansa ne saboda da shi za a ci amma duk wanda ba babansa ba shi kenan a sauka lafiya to da irin wannan da 'yan shekaru kaɗan ba masu yawa ba irin shekarunmu ma da mu ta kara kuma kayya ba haka za ga idan wato abokan babanmu ko babanninmu sun dawo haka za a ji a karɓo keken a ci gaba turo masa har a shigar da shi cikin gida in kaya ne a hannunsa za a riƙo har a isar da shi cikin gida shi kuma shi ma za ka ga zai yi wuya idan ba ka ga riƙo ƙosai ba ko ba ka ga ya riƙo biskit ba ko ba ka ga ya riƙo alewa ba shi kuma daga cikin tausayawa isa ma farin ciki kama kamar yadda kama kamar ta bashi ka sama farin ciki to duk waɗanda daga cikin korwa addinin watsi da su shi sa muke ta ganin ba daidai ba Allah ya sa mu dace za mu sake biyo bakin kamar da muka abu mala yake cewa wa ya ƙulu liman rahu fi shamsi kuma manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa da wanda ya gan shi a cikin rana tahawwal ila ta tashi daga rana koma inuwa at-tahawul shine sauya guri ka juya yanayi daga yanayi ka bar inda kake zuwa wani guri tahawwal ila ta tashi daga rana koma inuwa ya yasa malamai suke cewa wannan yana fito mana da halayyar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta kasancewarsa azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim to duk abin da zai zama yayi wahala ko ya kuntata wa al'umma manzo baya san sa bayyin abin da zai zama wato nauyi da wahala da tsauri ga al'umma harisun alaikum mai kwaɗayin alkhairi ne gare ku bil na ra'ufin rahim Allah ya ce mai tausayi da jin kai ga bayan Allah mu'mini ai jin kai ne kaga wanda yake cikin zafin rana tana dukansa yana sheka gumi ina jin ba daɗi ka ce taso ga inuwa da wuna tausayawa ce fa innal qiyama fi shamsi haƙiƙa tsayuwa ko kuma daɗewa a zauna tsawon wani lokaci a rana maq'adu shaytani zama ne a gurin zaman shaytani shaytan aka sani zuwa ya zauna a rana ba mai biyayya ba wanda ba kangarare ba wa kana amuru bi ikrami da shaiba kuma manzo ya kasance yana umarni da a darajanta mai furfura saboda kimar da Allah ya masu da gogayyar da Allah isa isa mu ta rayuwa da za a iya karuwa da shi sakamakon ana girmama shi ana martaba shi ma sai ya ji daɗi da kuma faɗa abin da wato yake tare da shi na baiwa da Allah yi masa wa hamilul qur'ani da wanda yake dauke da alqur'ani mahaddacin qur'ani kada mutum ya zama irin wata mata bijiradiya mata alaramma bata da kirki in fada ya hado ta fi shi ƙarfi shi suke sama to duk da dabaru irin na malamai in ta ɗaga sai ce za ki yadda ƙur'ani za ki kada ƙur'ani amma kan ka ce mai wannan ta yi jifa da shi ce shi giya ta yadda ƙura'ani <laughs> to kan mutum ya zama irin wannan ce makaranta alƙura'ani tsakanin ka da shi sai wulaƙanci irin yadda da ake ai na kallahu ne ana maka kallon wani wato mai annakiya a jiki ba komai ba su baka cikin waɗanda suke za su yi aiki a goge masu tefin tun kan su zo su zauna ta cewar kuma kai kake da kima da darajar da har mala'iku ne suke raka wancan ko sai dai mutum ya raka shi wa dhis sultan al muqsid da kuma ma'abocin alqur'ani ma'abocin shugabanci jagoranci wanda yake mai adalci wa qala kuma manzo yace man lam yarham sagirana wanda duk bai ji kan karamin mu ba walam yuwaqir kabirana kuma bai girmama babbanmu ba falaisa minna bai cikinmu baya kan tsarin korwa addininmu wannan shine karatunmu da abinda muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuban harshe Allah ya yafe alaikum assalam malam kai tambaya kai bayani akan game da zama a rana eh malam kamar lokacin sanyi irin masu dan zama a hanzin na eh sakamakon ka dan makara ga zatona don kuna na maganar in lokacin hantsi ne sanda rana ba ta karfi ba to wani akwai kuma abin da take baiwa jiki na yi wannan bayani amma sanda ta take kuma take da kuna to zama a ciki ba jarumta ba ne yau na malam kai magana akan masu malama sai da fata da baya da baya din nan malam to ne aka mun sata sai wani ce mun to wala ina da addu'a da zan iya yin Allah zai za da wannan sadar taka wala inda ba shi wani abin addu'a ina da lafiya in addu'a zai batun ya ce yana da abin da in yayi za a dawo maka da abin da aka sata wa ya sanar da shi shi mai addu'a bawa yana yi ko a karɓa ko ba a karɓa ba amma dai ya yi ibada ta yi abin da aka sa shi za ka iya yin addu'an nan a dawo maka da abin za ka iya yi Allah ya musanya maka da abin da ya fi wanda ka rasa ka gane batun ya ce shi ya ga maka in yi addu'a za a dada abin yayi san za a dada shi an gane ko saboda haka shi mai yin addu'a zai yi bisa kyakkyawan zatonsa da tsammanin Allah zai amsa masa amma duk wanda aka ci an ɗauke wani abu shi kansa da ya zo to gaya masa za mu gaya wa Allah amma ka sa a ranka in ya so jarraba ka da tafiyar wannan abun don ya kankare maka zunubi ko ya ɗaukaka matsayinka ba asara kai ba in ya so kuma zai martaba ka da kaji ba daɗin yanzu kafin ya dawo kuma mu roƙe shi abin ya dawo ka fahimta to ka raba biyu a ranka in mun dace abin zai dawo i dawo in ma bai dawo ba mun yi ibada kuma baka da asara a ciki to ya kwantar maka da hankali da wannan shi kansa ma wani abu haka ya kamata a ciyayi amma ba ya baka karfin gwiwa da cewar za a dada abin ba kuma kamanci haka na hmm. wani lokacin kamar wanda yake ba musulmi ba ko kuma wanda yake musulmi ne amma kuma bai siffanta ba shi ne ɗabi'u irin na na masu furfura ba sai nake da ɗabi'un marasa furfura eh girmama wanda yake cikin ɗabi'a wacce ba ta kyakkyawa ba tare cewa yana da shekarun da ya ci a ce yana da ɗabi'a kyakkyawa martaba shine an karar da shi har a wannan lokacin da abin da ya kamace shi domin ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya taɓa cewa da sahabbai ku taimaki ɗan uwanku wanda aka zalunta da wanda yake azzalimi sai suka ce taimakon wanda aka zalunta abu ne a fili kowa ya gane amma ta za a taimaka a zalimi sai ce eh, ka hana shi yin zalunci shi ne taimaka masa kaga muka ɗauki wannan bayanin da manzo muka sa shi a matsayin ceto ga mutumin da ya kai manzalin shekarun da ya ci a ce ya manyanta ina da halaye irin na manya amma bai da su ina yin halaye irin na ƙananan yara me girmamawa mu gare shi me martaba mu gare shi a samu damar da za a kusance shi a ce da shi wane matsayin da Allah ya maka na furfura da shekaru da gogayyar rayuwa lokaci ya yi da za ka kaura cewa abu kaza da abu kaza zai fi baka ƙima? zai fi sa ka samu masu kaunarka zai fi sa ka samu masu kaddara ka wannan abin da kake yi zai zuba maka da mutunci zai taba ma wasu naka cikin waɗanda suke tasowa to kaga anan an taimaka masa in aka yi dace kafin lokacin da kuma za a rasa shi sai ka ga wato an ciyo shi to wannan shine girmama ga irin wannan ba za ce shi ma dan yana haka ba shi kenan a wance kalar da shi a watsar da shi a tura masa aniya a ce kaza kaza a sai an fahimci cewar ba a da wata dama ba a ta wata kofa ta yiwuwar wato ana a shawo kansa to ba da aka iya sai a da shi don kaucewa matsalarsa domin ya tabbata a hadisi ai manzo yake cewa Allah ya gama yankan hanzari ga mutumin da ya raya shi shekara 60 ko ya ba Allah ko ba ya ba Allah ba an gama yanke ma hanzari an raya shi tsawon shekarun da ya ci a ce yawo azantu bai to kaga tunda hadisi ya zo kan irin wannan to in ya zamanto cewar mutumin da yake shi ma kayi kayi baji to da ka zauna yana cutar da kai sai ka matsa daga wajensa eh. kuma ko da ba musulmi bane idan ya kai manzalin shekaru ai shi sa a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya koda cewar ko yaki aka fita ka a kashe yaro ka a kashe tsoho kada a kashe mace sai dai wanda ya dau makami daga cikin su to yaro cewar ina da wani bambancin halayya da aka san yaro akai ko tsoho akai ko kuma mace mai rauni an fahimta ku kaga wannan ma ya kaddarawa ce a ce har tsoho a cikin wanda aka tafi yaƙi garin su a matsayinsu na arna ka a taɓa tsoho kaddarawa ce yawwa saboda bai da karfin zai iya maka abin da saurayi shi a wani lokacin tallafi yake ba, kuma aka yi dace ya gaba a kula shi ba aka zo aka same shi to da zai yi magana ɗaya sai duk gaba wanda suke karkashi kuma ga sun bi guda nawa aka samu gari guda suka musulunta saboda musulunta shugaban su guda ɗaya an fahimta ko yawa na ya kuma su wasu gani kana sai ga yanayin mu'amalar su da tushe Eh. haka haka yakan faru so da tari dama wanda Allah yi wa matsayi na sanin alkur'ani da haddace shi da wanda yi wa matsayi na samun ɗaukakar shugabanci da jagoranci to galibi ko ya masa mulki da mai mulki da mai wato ainihin ilimi suna da wuyar sha'ani idan suka samu wato ainihin kansu a yanayi na mulki ko na ilimi haka kuma mai kuɗi Ala da kansa yake cewa innal insana la yatgha an ra'ahu staghna halayyar mutum yakan yi shishigi da jin kai saboda ganin yana da wadata wadata takan sa mutum ɗabi'ar jin ya isa shi wani ne ba a isa ba to wanda Allah idatar da shi yake da wadata kuma yake da ɗabi'a irin ta waɗanda suke kamar masu da shi to ya gode wa Allah baiwa ce aka yi masa bisa baiwa da dukiyar amma bata sa shi ya ɗauki jin kai da girman kai ba haka na mutumin da Allah ya ba shi ilimi wannan basirar da baiwar ta ilimi sau da tari takan sa wasu sarƙanin cewar su wasu ne har maza ga su suke neman a zuwa musu abu na girmama za ga suna da ƙarancin ƙanƙan da kai ta cewar ya tabbata cewar duk wanda ya ƙanƙantar da kansa to shi kuma ubangiji zai ɗaukaka shi duk kuma wanda ya ɗauki wato rigar jin kai ya sa wa kansa to shi kuma ubangiji zai kaskanta shi so da to ana samun wannan katar da mutum ina da karatu amma kuma ba shi da ɗabi'ar ƙanƙan da kai ta masu karatu to nan daga cikin wanda suka fada wa jarraba shi za zuwa a hadisi cewar farkon waɗanda za a fara rura wuta da su akwai masanin da baya aiki da karatunsa akwai kuma wato anin jagora wanda ya sa jin kai da zalunci da abin da ya kama da haka to ire-iren waɗannan duk ina nuna cewar wato ani mu shiga taitayin in Allah maka ilimi kakka ɗau jin kai ka sa in Allah maka wadata kakka ɗauki girman kai ka ɗora kanka in yi maka wani matsayi na sarauta ka sani cewar ba don kafi kowa ya maka haka ba kamar zai sa karkada ganin girman wanda suke tare da kai kana kaddara su kowa da irin baiwar da Allah ya musu sai ka karu da su su masu karu da to da wanda ya zama ana kokarin a martaba shi amma shi kuma yana shan kanshi da wulakanci to kai gare ka ya kamata ka dauki wani salo a daidai gaba da zaka karu da shi shanye abin da zai ma ka karu da shi a daidai gaba da kaka cewa zaka iya kwaruwa da shi matsa ba shi guri sai ka amfani da abin da yake da shi ka kauce kuma abin da zai iya cutar da ka da shi eh in kowane damar za ka iya an karar da shi ce tufa gafa halayen masu irin wannan ɗabi'un abin da kake kai na sanin alkur'ani ga abin da ga mana manzo da shi fi kowa sanin alkur'ani karewa ma da shi aka saukarwa kuma ga shi yadda yake mu'amala da mata yadda yake mu'amala da ƙananan yara yadda yake mu'amala da masu rauni yadda yake mu'amala da masu ƙarfi kaza kaza kaza to sai shi ma a ciyo shi Allah ya samu dace

mu da muka ɗauki sanin alkur'ani muna karkasa shi za ka zana cewa malamanmu na alkur'ani da malamanmu na ilimi rarrabawa ma ake wanda a tsarin magabata kama daga sahabbai zuwa wanda suke biye da su tare suke koyan abu sahabbai suna cewa mukan koyi aya goma wajen manzo sallallahu alaihi wasallama ba ma ƙara da sai mun iya karanta bakinta mun fahimci ma'anarta mun yi aiki da abin da ta kunsa sai kuma mu zo mu ci zan Allah a kara mana wata goma kaga da ci da irin karatun mu na yanzu ya karance Qur'anin daga bango zuwa bango ina karanta shi kamar yana faɗar wato anin suransa ko sunan babansa ko fiye da haka amma daga bango zuwa bango mai ƙur'ani yake cewa bai sani ba sai kan zama irin abin da Allah yake cewa kamathal himari ya hamilu asfara ina mana bayanin yadda wato anin ilimin yahudawa yake ce kamar jahiki ne da yake dauke da wagagen littafai ga kayan karatu tidi aka amma bai san da karatun ya sa gaba ba ga tarin sanin baki aka amma ba a san inda bakin ya sa gaba ba to ne kan sa a rika yin ka to barar da qur'anin ba zai karba ba domin wanda ya sa alqur'ani ya fahimce shi zai samu jin nauyin yayi abin da ya saba qur'ani to da ana samun tasgaro ta bangaren abin da ya shafe da ya kamata a fahimci alkur'ani to amma me yin wannan din in aka yi dace har zai iya mu'amala da jama'a daidai gwargwado to a kaddara shi saboda girman wannan bakin alkur'ani dan ba daidai yake da wanda ya haddace nobel ba kai ma ka san haka ko wanda ya haddace magana jari ba ɗaya suke ba ballantana gwanin karatun jarida ba komai a ciki sai hoton ungozi da abin da ya kama da haka kuma amma kullum zai karanta mara basu da qur'ani fiye da sati to kaga wanda aka ce shi qur'anin ba yadda za a gari waye bai karanta ba ai ba ɗaya suke ba eh Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu